بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى يفعل يقولون بكراتي من يا لتافع البركة كنا غي دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها نغم يدفع زغما وبيغوبا يتشو gurgudu na igagba na albarka albarkudu bai gacin bicin na su kufa gani bai mini ya kalmana na ji ijika tun gwaga yi facin fasar huliyana nga yi mislaj unda mini ka tuna yi gba edufiyan gbanwabe ni ci na ma'ana na yi yaba ga wannan wuyi tibici can wajen ya shiga ma'anu e ya su kufa gani Eti etiyan na iga titan bauta tiyan ikace wani my name is large iga da littafin ciko kamun su jini larauci ko ma'ajimu shi a gama nuyi ina e latsu ya ko begwena ke fagina ko yin kpando cidina aga latsu ya ko majigi ya kwata a gada wani ma'ana mislaji da wani almislaj bi ma'ana almiglak ma'ana new deal amma yau dai begwai so iji fahimta ko inda wuri na gai latsu ya ko begwai wa maji gai kwai gada wani gai mislaji so inda alaka bai yanayin yakin kinji ka kawai da wani jikin na kafin ta jiku zai je tsayana zai tsan doruna iba ya boyiwo yiwo iba kafin ta jobe sun ne pagi ko ce bagi biye na ji biyu ne kalma ibaci na ifacin fasar wuliya na gayi mun atofi mun atofi mini katuniyar edufin zugbọn obin ni ce ma nan yi bai kokana a ga mun'atafi tariq ko mun'atafu tariq ngai mun'araju tariq e kokoto bai kokana bai wani ganye gan bai moto je gbana ngai bai oge gu bandara gan bai kokana ko ga ya bagushe asali ugushe amma manu da yi ya koga aka nga ito ya ga kona ko a ga kona da ba ka zo ga mula ya faru a mota gwa ko kona gabo kuma juji faru su kwa kiwu mai halin doro to sai ka tuya gbawa ga gubai ci ga yi adam rabi wal ishirun darasin ya ishibeguni ci e ba nusa na mai lotun bai yi na e zade na gada man bogan bai e gima kanta shi ba ta dai katun sai wuyi wa gala wula da gada man bogan manga mai wukatun kun gala gwa ko eh, katu na mai wuyi na mai gada man bai gima ga manga udkhul ya zakariya ya zakariya gada zakariya ga takhartu kasira. ta'akhartu kafiran mi dada biya mi dada yi ma na mi laye kada dokuna mi a fata dambo mi dada biya man ce biyun gan mallazi ka kila wace dada biya yau kuntu mutaban mi ya feza abuwa na fasalkaitu ala kafaya ba da salat mici halici tatiyan kafa ɓatara da wani mici akpata yakin isi fahimta ko? fasalkaitu yanzu lazumu yakin ngala hadisi be na nabi sallallahu alaihi wasallam Nuwa wa imran ya yi usai ne lokaci na uwa mana mace gunga salli qa'iman fa bi ga wadi salla jigi baro fa in lam tastati fa qa'idan kan baro fa ji fedun? fa in lam a ala jam kan wuce fa aka san yake Riwayen na sayo kan batana ga fa in lam tastati fa mustalqiyan kaba ka sayi layakin ya azuma yakin nan goji zafata ga tayan ilaka sayakin wa ya bana gbambata so ngan ya leci shakpata yakin zuma sallah likai ha qalilan ebo mi fadegi fa ghalabani nawm elefe zamike wa mastaiqatu illa saa illa ta tasi'a me abe santwa sai efi gutwani fata wadatu ife jalula wata wajatu bi sur'ati ila huna ife latishe ko abonna bi gwatsai huna bi ma na makanta yi ma na kiwon ga zuma sallah su ba sabo <laughs> ga mai fare mu ileci zamuntiyar lastahmamtu wala aftautu mi banin na milafunuware make lagulaja nan bedana dole ga uzurin na yago manga alam yukifka zumala'uk zabacewa jisan ya alam yukifka zumala'uk inna zumala'il ladhina yaskununa ma'i zabaci mi na je lekata bemina zahabu kulluhum ilal matuwar ɓata da da fili ya fiti listik bali ra'isihin ibuwa e da gwati shaga tisha ebe da guga wọ́n yóò labas mun ga laifi daban ikra alharif ya marwan yawo marwan ba disiwo a abi zar anin nabi sallallahu alaihi wasallam فيما روى عن Tabaraka wa Ta'ala, daga ba abu zarra abu zarra wato daga ba annabi ba annabi wato ya bayyana wani gobe daga ba to ci wani annahu qala na gai ga hadisul qudsi ga ya ibadi annabi ga ce ga ya wuji inni haramtu zulma ala nafsi mi abinakum la katita cimi bai bainakum muharraman makeyu laje haramu gada yabo beoji fala tazalamu ega fi doji na kuma ga ji doji boshi ma ya ibadi ya yawo jimiji kullukun dalun fata zagin ce yau illa man hazaitu sai zai ga uba nan fasta duni ewa ba ube mi a hadikun yawai ba ya ibadi ya yawo jimiji kullukun ja'i'un fata madagun ce yau illa man at'amtu sai zai ga yayin ginin fasta imuni ewen ya gibe min at'imukum ut'imukum ya yegi ya ya yawshimiji arin bate ya vayo illa man kasautu sai zai miga ya tufuwa fana fastaksuni ewa tufuwa gani be min afsukun mi ajin paye jiga soko alalabe awa na oga ngufaye ya ibadiya ya wuce miji innakun tukti una billaili wa nahar ya ji laifi shiri gidi wa ana agfiru lakun zunuba jami'an e mi mai fa gani biyayi mi mai fa gani bi laifi ya ji ewa fufa bi mi agfiru lakun ya fa gani biyayi agfir lakum ya fagan bai hadisi na imam muslim gobe marwana hadisi ba yadkhulu abdul malik abdul malik dana e gadajo wani gabe manyan gabe ga al'ana ya ti al'an ta ti wa kadin ta hadar aukad al'an ta ci ba ni waye biyo kadin ta dars ka tuma gumi ni auka da ko a so ba na wa gumi na ka da bi ma na karu ba ga zahabtu ila mustawsaf zahabtu ila mustawsaf ila mustawsaf aljami'a midda asibiti makanta clinic da wannan fahawwalani tabibu ila al-mustashfa doctor shami transfer da asibitin shiku hawwalani iji fahimta ko doctor rifa da shiku u transfer u rifa fata ni sai da minu bani ya doktoci gami fenda asibitin su a gutun marusan da na wuba a gufi da fmc ko to bata na gaje bata na oga da asibitin jami'a ta kada layawar ga ofe da babu asibitin wuce ko ga fiye benya asibitin wuce agbanyi madina ce asibitin wuce kuwa na yi wuzule wani bangare mu shiga wani kataka da yawon lowo ya bayan doktor mushon labas alaik ga laifi da ba tohurun inshallah liliwiyawo lima na batan na ikpayin e liliwiyawo nga ba sokuna astazantar mudir wa izini wa gan beti shi makanta igi makanta talib ya zulmali ga na'am e istazantuhu qabla zahab na izini wa kafi milona fa azina li mai da jami yarinul jaras yarinul jaras efeje efi makanteje fa yakhruju al mudarris man yatiyajo wa yatba'u hamid amidu mai lamitu wa yusiru ilayya hadisan unce ba za su soci kya midu gonga ya fadilata shek ya wa manyayi za chochi uridu an atahaddasa ilayka fi mawdu'in me wa ba za be onye tiya alamarin docho walakinnani asta'i amma me sunzuye manga kul wala tastahi gan za su zai ma a ta ji ila mablagin min almal mide wawo ni be fayawe istakrabtu min ba'di zumala'i min mawo gani bai zan da shi mini yan zai shi ya ji katuki ba bai na mini zabaci mi jau falam yukriduni umamamiya istakrabtu yi mana talabtu qard alifu sinu ta wuce huwa ya talab ya ga istakfirillah wasu fabi su kwe oku istakrattu ni wawon ma be sashen zabaci miji falam yukuri duni sun ne huwa guji zaini ne da wani bad kan da ci ma na zai ni wani lau bad ma kan da ci ma na ya zakama falam yukuri duni siyaki da ke nuna wa bena ga kendo mai a shima ba gan sa'alani ba'dul azdikai no le nga fa jabtuhu no le do miri be ni bi mana zando chimi ne mo so yijo sawa ga mu kalita fi umayu ete a chilo amma abogwa ni siya ko yi falam yukriduni ne wo ga za kama sawa en kwabe ba'd yabo amamiya fahal yumkinuni an aqtarida mink da wa yaji amina mai amma biyo bi na na'am manga e amiru ga jazakallahu khaira sukugo be na ge ga kwata ne sa'atika ba'da salati al-asr insha Allah zuma sallala salama bi rabba sukuna idan antaziraka ka. fetu eh izan gole da mini ya adawatu nazrujo ya mudari gole an taziruka ugwai ba ma yi wai zambo waje an maimakon an أنت الآن في بيتك الجديد أليس كذلك أمير ذا أنت الآن وباننا نجي وروبو دا وباننا ديمي وروبو أليس كذلك ngba wọ́n jẹ́ àti ìlú ya mọ́ngàbálà àti lọ́nà wọ́n ga dà kó jẹ́ àti gáàkì mọ́ na náà láàkàkì náà náà ìtọ́ka ìdáná ẹ̀bù àlẹ́sà di fahimta ko istifan bai nafi ke ba asa an takuna mustarihan fi asa asa filiyo na jiki na na yawu gwayen taraji na kawuna ganda ishfafi tausayi ji fahimta ku bi ma'ana ne ji fata wani fi zawo madane wa wani wa damu da ya mace na ga jefa wani su kwan da na aminci yau da ba ga kuku daga rawa ya fa zuwa maga da amincewa jefa ne da wani ko asa an takuna mustarihan fi waje fata yi golin fe ga dai macin da nuwa ga da fada mai wani gunan gawa da mai gobe mulki ya gumi amma ya mice ma ko zuri ci wure na'am alhamdulillah e ibukwa to lufi ya toci sai katun yin gurin ngai ad khamis wal 20 iba e nusayen bu wani nusayen da ci as-sadisu wal 20 me ga kusan yin ji pata ni wila da wani yin mi gbangi ga tere bi yin ebe na yin mi aji fu yin yin to shiri yin mi nnagba ni 2001 mi shi wọn ngole ga ya gugin ba ni mafi 2018 bogo egan 17 years ba ne 15 december 2001 na bu 150 naira na shi israeli 28-9 swafogbon odinguba nye tsayen ramadan ramadan ya shi wani ga ya tsatun a nijar 1422 imafi 1440 wale ya ga ya cinye su da nani 17 to ya cinye su ba ne wale ya migi ya nugu ce almudarris man da na tsogbani bai gima kan tuzi man ga ya ammar yawo ammar هذا والكتيب الذي أريد ترجمته إلى اللغة الفرنسية أتستطيع أن تترجمه يا عمار هذا هو الكتيب نسو غاي لتا في تتنجو كتيب غاي تسجيل يا كتاب لتا في تتنجا الذي يريد نسو دي مي باطر جمته غلا فسره جندا ila lokacin faransiya ya ji miya french ya ji fahimta ku na wajen french in ji turanci ake guda mini ji mai wuce kwallo larabci turanci french ya ji mai wuce kwallo na ji kungo le nijar ji na wani french ji ga colonizer ya kungo le yawon ga yi ezimina lokacin da ya ofisa wani kunga yi allogatun rasmiyo i nigeria ya yi allugatul ingiliziya nga ilugatul rasmiyo amma gana otun gole ya turanci ga yi izin na senegal ngole french ga colonizer ya fahimta ko tun gole ya ce ga gafe sannu shi nasara o yau sannu shi ma science a shiga jiki yau a shiga bai zan fiyo a caji mi hajji jami ba kiyan zakin jeluwa bai ji mi dokun fi nigeria ka ni 300 tutu na wale ya yin ji mi zai ji tsoba yana gaye na rayu na jeluwa gure ya gama da wani rile zai yi da wadu lau furuna kama kafar wata kununa sawa babu ibn fa'ada wani ijo yana yi zan wujin mulki wuji wa yi za kuma ya ta a da ga fata ya jayi da su kuci da shirin a wa an tutar jimahu manye ga gambe a marin gawa ya jinawe na waga fasar wujina da eh, faransa na amma ruga astatiyu bi auni Allah mijin wo bai taimako su kai fakatar jamtun qabla hadha idda qabla hadha iddata kutubin islamiyya mi mi ji fasara shi ya iddata kutubin littafi dan littafi addini littafi musulunci ne ji fasara zo ji ترجمت قبل هذا كافننا إدى بما كثيرا أريد أن أوزي القتيبة المترجم على إخوان حديث الآب بالإسلام من قامي وأن أوزي قامي لقتيب لتافن المترجم نيجابي فصلنا ne wa gan lawun gan ya la iwani ya gizi na shi hadisi al'ad na rigo musulunci wa wani idi fahimta ku hadisin asali wuna wana ca nuna fiye bai da afin al'ad an yawa ku hadisin al'ad bil islam idan atarjumuhu fi aqrabi waqtin mumkin insha Allah okay amma daga idan atarjumahu atarjamahu me guji fassara fi aqrabi waqtin mumkin da lokaci na tsobana in ga ba su kuna fahimta ku idan nawa atarjumuhu la gai atarjamahu utarujima wuka ko ok nga waye na nga ba soja wani nga tutarujima ku gbogbo ala na waye dana utarujima ku idan fi akrabi waktin mumkin na wasu an uwa zi'a asali uwa zi'a mai ba an bu a ga na wasu bai tsawon lauyi ga ya ammar innaka tujidu lughata alfaransiyya wa tatakallamuha kama yatakallam alu faransa afa'ishta fi faransa ya ammar innaka wai tujidu lughata alfaransiyya wa majmi ato wa tejmiya french tujid bi ma'ana otuye wani wata takallamu hawa mai ke gagari kama ya takallamu alu faransa kendo na to french ci na ja mafi ya shi mai abu na jiki no e ga yana wai tau kendo na to na jimu shi mai yana e tau na afa ishta fi faransa ma wale kiyan french lani walakin wucin ga na'am e inna ni wulittu mi ba gaba mamiyo wannan sha'atun wata tun fi paris paris babu a jikin babu a mamiyo babu minakin babu jirayo li'anna bi kana ya amalu na ibn baba mi fi lotun ba gaba إنه بقي في فرنسا خمس عشرة سنة بابا مين ولي فرنسا ويجي هذا هو السبب من قال للي نجا يكبانا لو تيتي إجي مننا إذا ناقمي ما يقدر يقول ga ikra al-ayati ya ahmad ya wa ahmad ba ayan nashi gole ikra filo fa'il wa yoko ci mafulu bi to kile uci ayati be kasra yo gole mafulu bi kiye kiwe me fata to kile uci ayati ebo kibo ebo ne oye jemu muhannas salim jemu yo nyen zayi umai salim ebo na jemu wasu ape kakai ya faka tun zuma jira wani ko ayatun ayat fatimatu fatimat Aisha. aishatu aishat sojin muhammad salim ta wundo dina bai kurugi a cadegi han agalif bai ta wila biyu nole muhammad salim bai dai da wani so kasarawa da yau jiyar mafulu biyu ga ajegiyan wa ga ikra al'ayata Wani fahimta ku wa ga ra'aitul banata sai banati ya mana je mu muhannas salimu so mufadu daga lalle sai ma zobe tawo marbuta ya e zobu gawa cin da yake zobe alif be tawo maftuhe o oh, ga yana cin ba da ma ya sa'i zumana madujin isti'aza zana mai baka tunanin gawa ibkola ibrahima anabi ya labari isbi ma na waskur ya labari lokacin annabi ibrahim mu bega ga rabbi arini ya wato ci lahumi kaifa tuhi mauta kendo na yan su ciji wadin rayu dana كيف تهي الموتى قال soci da awalam tumin wajen imani jiga mai dan jiraya za su ci ji mai dan raya kawala bala gawa imani jini yole ka tuma tula ku awalam tumin lam yole na fiyo na kibabe arful istifami yana bala mai dajin walakin liratma inna qalbi amma dai ina mai wada ne waki go ebo ebo ne mucin la mutali ne da wannan liyatma inna qalbi o da liyatma inna ebo la wannan ebo dai egba mi mucin Allah nazzala ahsan alhadith Allah to ce nazzala mucin ahsan alhadith e ganna ganna gai kitaban mutashabi'an kitaban littafi yo mutashabihan na ide lambe beojina masaniya taksha'iru min juludul ladhina yashawna rabbahum masaniya umaju fi yazaniba elobezi qur'ana ga ga kaza waye ga wa ganna waye ga ji fahimta ko ma'ana masaniya da wani mutashabiya na yi de dai lambe bai uji tafsha'iru min wujuludul ladina yashawna rabbahum e fayin na kankwacin yanzu je sun da tsoci na ji an masansan sun matalinu sun matalinu juluduhum e faje la da o kulubun to e ma li la e kan na ga wo e ga tsoci na aga isfatu daga tsoci na ga zalika hudallah an na Tsogai ba wuce ya dibi man ya sha na wajen da ya gaba wuna su ko wuta da ya yi waman yulilila zandoro na tsoci ga fanki ya kubo boro lugwanin fama da wamiya da izar da wani ke ko hari su ko sai bai kya shi ne oge bayan na jofe dajiyar su ko wallahi tallahi billahi da su so ce ke ga ibe ga wa idza zukira Allah wa dawsh ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ga kamina agai patocina agai totocina wahda bawgina ishma azzat qulubul ladina la yu'minun bil akhirah egman yin zai iman da fukiya mai yana hankali a jaja an na damuwa ilalwa gana wade buwaye na waga tun lamarin wucin yau aji imanin su bai koya ya ce ga an yi soko don hankali kafiri je lana wa idha zukira allazina min dunihi amma bai bazazan doci na ji tsoca na izahum yastabshiruna ima ja fa bai baza kutiya ne ya ima fa to to ba ne wale zai ji shi da shawa adinya na agai jiwazi hankali ma ja annawa da ne ga muso na yana musaji amma da kai ba zai na jin layin da ya buru ya wu naira mulki na na kai lasa la da illalla. wani ji faruwa ta ne su kusu da kya ci na ya wulo rajulwa yi sallim ya zaba ge gada yin ji sallama ba da ma ya ruddu tahiyya zumana manje sallama zana ga ya ikwan ya yi kan shi هذا هو المراكب الجديد زي سلم باندا نغيزا لايدا شاني نغيزا ورو نغيزا ورو نا لابي وانا تشاني يجري man kana ladayhi su'alun falyas'alu zai gade ga bi ta al'amarin do chona ubiu e ga ngine ga ne bukata ndo che makanta ore mu je ile mare so bena jimi ga na jimi ga de ga ile so ko security wani ba ko security wuri ba zai da kiyan da katon to na gwan to diploma holder je je security jira ne wani tun da zo ga hamidu ga ya shaya ki yawo min minna man yuridu an yashtarika fi mu'askar jami'a ah, Allah akbar eza ifita chibwe waga apamba da tuya security na da ade fijami wana ade security ya ji makanta ne an waje kinya na makanta da ade shani ne aji Allah akbar inna la mi fa musa yi mi so zariya ci sunna waye malam shu'aib mu ga jajali wallahi gani sajan wace uloke ya ni amma kulliyatul hadith bucho mu ci bi ade karewa ba sun sunu ya farko ya gwana hajja ka tun ba mutu kawai da zasu tuna waga dana waga ayayari waga yana wai jiwa bai nigeria ya kafu ko jirabawa za a yi ba wa bai gatu tantan ga ta fiyar sarawai mucacin daga kuletul hadiso da shari'a sai ci beke ba finally yayi beke ba gani fe gbakatu sai ya da jarabawa da yanu bai yi mi kanga Wasu efubo fe gwaya na bawo ya dalli ogba katun fe shi ike ya gbala ne ce je balo jami'a masu yi miwi salam malam shuaib amma mi waga mini gi makanta jo ke yayi mi fayawa je gin zagi je ko de ba gini lokacin wuce zagi ya gba guta wallahi mi de be wa je liuzu mana yi Nigeria zo inde mashin da ce tu ko ba ba gube ji faruwa yawon moto ve kuwa wallahi awa mutu zai mi dafe gigan awa wa ne awa san shi lo asibiti a ci da lekun ya fa wallahi a ci da lekun ya zari a ci isa jina musu ya ga mbin wa diploma na ijin ya ni na ga yawa ga diploma ali al'ali ita shari'a ga hankali mi da dambu kace masters sun fe kwawo amma mamami wa makanga so yin doron fe jina jami'atu an dauti shi ne mai gagba kafin masters bangare yin fi wani ne yanzu nigeria wasu jin biyu na mara ebo misha ga kayan yanni mai ga wani yanni da ji mm, wani diploma jin wuce fewa su danyi wulo wani kayi da yin jami'a kawo bi first class ko second class of power da kiyin masters a ba da masters a da yau diploma ji ogaji to mun jin zo nan mu fai wa gade mu duga ji Nigeria mu sai be masters mu ya mi so shawara mi ga ah, na dai ji Nigeria ne ya da jin zai fi Nigeria ajin ko aje to professor an kalimin da bu, so ci goka na mi jina da NYC bo ma za ci jan jale hmm. sai ba ga kokoro gyori mu da mini ma askar jo ina bene benin na adadi program a ji jami'o nusa be manya be jin arrangement iri ya tsari tsari je yana lami pajon mu na daga nan ibe wa mu na waju fana amma dai to allowance na jami'a ya isa isa sai ya je mu aska sun ganwe gaba ni gan e zai fita cin ga waga lafiya da ta ce mu askar jami'a security ya je kula da har kayan etin jami'a afayusajjalu ismahu ladaika al'amin ba an kasun nuwa ba wa wani zi hamiru ya gaga bayan wadda cizo murakibu na labaya nan gauce ga yi tuwa jiga da wani ngala ga za je gabi ne mujin wa muji ga ka har ka no tiri din kai bu ga na'am haza. wa uridu an adullakum ala amrin fi ajrun insha Allah murakibu gam yawo amma uridu an adullakum mewa gam yawo yagwa ala amrin le tundoci na fi ajirun lada da baku wani insha Allah ga ba su kuna ki tun wucin min tullabil mahad man hum bi hajatin ila musa'ada addada ta ciye giye ma da na naji manhun bi hajjicin ayibe ya fai ila musala ya wata yawa wuce na fasa'iduhum mimma atakumullah e a taimako bai na toci gaya yana man da an yi sa'idahum falyatasil bi amini sundukil bir a'a inda yi da jami'ar gaba ga zandoro na gaiwa gujan taimako na falyatasil wanda gube aminu sunduki ngayi maji sulbir bi ma'ana zai taimako ya fi layi za a laga wucin dago wani wai kwabe aminu sunduki birri a ga wala kashiya aminu sanduki birri ga wani a ga taimako dai ewa sadaka fi sabilillahi waje aminu sunduki birri sanduki birri ga ikpati na ajishi ya tinye taimako wani wajen fahimtar ibu na ji makanta na jihar da bukata na aja lo bangare wuce dabo ne ke ja taimako ne amma iya ku dabo ba jin wa waka na wa da matsala da shi a jiwe jami'a ke da bangare wuce na ji kula bai taimako ne ba ni mai fawo <laughs> to alhamdulillah na ga yi katin yau ok awul mudirul ma da ko a yi mi bebe wuce ga ko kwaye ke ìdá tíṣìyàn ìlọ́gbà tíṣìyàn máa dì lúgà àjíkíyàn aláwùcháyà da yiwuwa lọ́gbàyàn egi makaranta ne ga bi wata daga na aje ga gwa kwa ji make ji musulmi an ga ya da matsala kama ko da bukata kama to alhamdulillah na ga yi gurgudu karatun yau subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk